Mijin Hanifa littafi na goma sha takwas. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugabanmu annabinmu annabin annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sabansa da ma wanda suka bi shi ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kyamma littafin mijin Hanifa littafi na goma sha takwas yayin da littafin da gabata mun dakata ne daidai inda sosai hankalin antihibu ya tashi har ta yi da na sanin sanarwa hanifa don wuni ta yi tana kuka ta ƙi cin komai sai kuka kawai take yi shine abincinta babu yanda unkul faruk da antihiba ba su yi ba su kwantar da hankalin hanifa amma abu ya ƙi citra. a ranar haka ta kwana zaune tana abu ɗaya kuka tana tuno haidar washe gari suka zo kano mami ce suka zo haɗuwa da ita mami tana ganin yanayin hanifa da ita kanta antihiban har da ma unkul faruk ɗin ta gane akwai matsala ai da gudu hanifa ta haye jikin mami tana kuka mai tsuma zuciyar mai saurare ita ma mamin kukan ne ya kifce mata haka in illahirin mutanen gidan suke ta faman kuka har da inna da sumi abun sai ya da musu sabo a wannan lokaci a littafin da gabata ma saurare idan ba na manta ba a wurin muka dakata ku gafarce ni saboda jinkirin da aka samu ajizanci na dan adam ne saboda haka yanzu gashi nan sai mu daura ko Abba da ƙanin shi ya shigo har a ɗakin mami yadda Hanifan ke kwance. Zama ya ta da sauri ta tashi tana share ragowar hawayen da ke idanuwanta. Abba ya ce dota, ban san ganin hawayen nan kin ji ko? Ki tashi ki ci abinci. Sannan ki cire maganan Haidar gaba ɗaya ma daga zuciyanki. He got what he deserves. Ɗaya daga cikin 'yan matansa da yake cin amanar ki da su, ita ya kashe kin ga abin da za iya babu shi. Tunda rayuwar da ya zaɓa ma kanshi shikenan, ya je can ya ƙarata. murya na rawa take faɗin abba abba wallahi sharri ne wallahi ƙarya ake masa ni ba zan taɓa yadda ya yi haka ba abba don allah abba ka sa baki a sakar mu miji enough abba ya daka mata tsawa abin da bai taɓa mata ba ko da wasa kar na kuma jinkin kira haidar mijinki he don't deserve you he don't deserve any of us here he is a mother kar ki mance he conf eh, confuse it confusing it ya aikata laifin kafin a yanke masa hukuncinsa zai rubuto miki takardar sakin ki, don ba za ki taɓa masa takaba ba daga haka abu ya sake ficewa daga ɗakin kwanciya ta yi bisa gado ta ci gaba da rusa kuka mai tsumarai babu yadda aisar bai yi da haidar ba ya daina jinjina ma kansa ya daina jingina ma kansa wannan lamari laifi ne mai girma laifin kisan kai amma yaƙi ƙarshe ma idan haisar ya zo wajensa baya ko fitowa a ɓangaren hanifa ma abun ya yi affecting ɗinta sosai idan ka ganta yanzu sai ta baka tausayi ta rame ta lalace ita kanta bata san tana sanya haidar ba har haka yau tana kwance ɗakin inna bayan ta gama lallaɓa ta ta ɗan saka wani abu kaɗan a cikinta sip ɗinta ta buɗe ta ciro ledan da kwanaki haidar ya bata wani kwali ta ciro a ciki ta shiga juya kwalin a hannunta ta buɗe ta ciro waya ce mai dan ƙareren kyau da tsada da gani ya ji kuɗi ta ciro caji ta jona a socket gani ta har ya kira ta bata ɗauka ba kwanaki alamun ma a kunne bar mata wayan kenan wai paper ɗin kan sikirin ɗin kuwa hotonsa ne a jiki da kakinsa ya sha bakar gilasis ya yi kyau sosai ta yi murmushi tana shafa kan sikirin ɗin da hannunta ba ta san san da bakin ta ya furta i love you so much ya haidar ta rintsa ta siraran hawaye suka sauko haka ta rungumi wayan cikin kirjinta tana tuna ranar da suka rabu da daddare ranar da yayi yi tariri ta ta yana ta gafara kuka sosai ta shiga tana faɗin na yafe maka ya haidar na yafe maka duniya da lahira na yafe ma Allah ya toni asirin duk wanda ya kulla maka wannan bakin sharrin Allah ya tona asirinsa ko asirinta duk inda suke to wannan kenan To, a kwana a tashi babu wuya a wajen Allah yau watan haidar ɗaya da sati ɗaya a gidan tsaro, wato a prison. Idan ka, ka gan shi ya rame hakan nan ya ɗan yi baƙi alamun ma zaman jin da ba alamun eh, nuna ba zaman jin daɗi yake ba. Babu yanda Aisar bai yi ba akan yayi yi hirin good lawyer wa Haidar for their coming trial. Abba Fir Haidar yake amma Fir'abba ya ƙi mm, Haidar ya musamman ma da ya ga babu wanda ya zo wajensa sai Sa'ib shi ma ɗin Abba bai san ya je ba a sace yake zuwa ko da sai ya faɗa masa irin damuwar da Hanifa ta yi bai wani damu ba abun na Haidar sai dai mu ce addu'a don babu wani abu da ya nuna cewar shi yana da buƙatan ya fita daga hannun wa'annan azzaluman yana zaune yana jiran a fito da Haidar duba agogon hannunsa ya ga time ya so tafiya. ganduroba da ya fito ya sarawa aisar kafin ya ce sa lokacin da aka ware don ganawa da prisoners ya kusa tafiya sannan shi kaftin a ya ce bai son ka a asali aisar ya miƙe yana kallon ganduroban nan kafin ya ce what the heck are you talking about look i am not leaving here until i talk to him ba zan taɓa ba sai mun yi magana is better idan ya fito now go and go in and tell him ba zan bar nan ba sai ya fito mun yi magana sara masa gandiroban yayi ya juya yana faɗin yasa right the way sa rai ɓace kamar bai san kalman dariya bai fita haisar bi shi da kallo shi ma rai ɓace daga nesa haidar ya tsaya yana watsawa haisar mugun kallo haisar ya taso ya karaso gaban sai dan sassauta murya ya ce how are you doing ko kallo bai ishe shi ba ya ce as you can see haisar ya fuzar da iskan bakinsa kafin ya ce zan tafi kano gobe da mugun mamaki da ke kallonsa kafin ya ce what for me zai kai ka kano kuma i'm gonna confront, um, confront them zan samu iyayenka haidar zan faɗa musu komai everything duk abin da ya faru it was my fault ina ga idan iyayenka sun yafe maka suka taho lak za su za su kai magana tunda ni baka jin magana na no sir don't even start you will make them more furious I have suffered a lot please ka kyale ni no haidar ba zan kyale ka ba on the contrary kai ka zaɓi hakan ma kanka who do you think you are home haidar what you are do i is awful don't be so maniac hider i can't let you to do, to do that i can't let you do that na faɗa maka don you dare middle babu ruwanka da tsakanina da family na ka fita harkata cikin ɗaga murya ya sare ce you can't prevent me i have been already uh, made up my mind zan same su maybe za su zama ji za su ji maganar su za su ji magana kai zaka fi jin maganar su akan nawa za su ɗaukar maka lawaya zaka amince have a good day daga haka haisar ya juya ya bar haidar tsaye yana kallon sa kafin aka zo aka shige da shi haisar yana komawa gida ya tarar da mum zaune a falo karasawa ya gaishe ta kafin ya zauna gefen ta so taya and exhausted nan da nan wata mate ta jere gaban su da kayan sha mum ta kalle su ta ce yaya dai son any improvement haisar da kwalla suka ci ko idanuwansa ya goge kafin ya ce ya soma faɗin no mum he refused to cooperate cooperate they already give up. I cannot lose him, mom. I can't. I love to confront his family. I've been to confront his family. Jishol did abundant, he, him, just like what? Wallahi mom zan iya rantsuwa Haidar was innocence. Daidai lokacin da dad yake saukowa daga styles. i Aisar miƙe na faɗin wallahi mom whoever did this to my friend he is not going to get away with, it with it he will pay dearly juya wanda zai saka ido hudu da dad sauke kai haisar ya yi zai wuce dad ya ce na ji kana cewa za ka je kano ko bari in faɗa maka babu hannuna idan ka jawo ma kanka wani abu ni ba na am warning you ka cire kanka daga hidiman yaron nan he is a mother ka san halin adminar wallahi haisar ka ja ma kanka wani abun babu ruwana a ciki a asali haisar yake faɗin kana nufin na bari a yanke wa haidar hukuncin kisa kana nufin na bari ya amsa laifin da ba shi aikata ba so what dad ya katse shi ko ya same shi ma ba shi ya ja kansa ba dad don't tell me you have something to do with that haisar ya faɗa ne idan shi kyam akan mahaifinsa What the heck are you talking about isar This is ridiculous. Don't be so stupid. Ni dai na faɗa maka, ka cire kanka daga cikin hidiman yaran nan. Girgiza kai Aisar ya yi kafin ya ce, I swear I will never rest until the truth finally come. Eh, came out. Daga haka Aisar ya saka ya nufi styles. Dad na kiransa ko juyawa bai yi ba balle ma ya tsaya. Ya juya dubansa ga mom kafin ya ce, Kina jina better stop your crazy son before you do something stupid, something that I cannot deal with. Miƙewa mom ta yi tana masa mugun kallo kafin ta ce ina bayan ɗana ɗari bisa ɗari and I will give him my complete support na ceto rayuwar Innocence Aliyu. The guy deserve that. Kar ka mance irin ƙoƙarin da ya yi wajen taimakawa har haisar yi natsu kai enough hannatu enough dad ya daka mata tsawa ku je ku yi duk abin da kuka ga dama wallahi kun ji na rantse muku ko ma me kuka yi ku kuka ja kanku dan ni babu hannuna a ciki kallon takaicin mom ta bi shi da shi kafin ta girgiza kai kawai ta wuce tana mamakin hali irin namijin ta he will never chance saukansa kenan a garin Kano hotel ya nema ya kama ɗaki kasancewar already yan mata yi lokacin washe gari da safe misalin karfe tara ya fita neman gidan su haidar kasancewar abba ba ɓoyayyen mutum bane a garin yasa bai wani sha wahala sosai ba wurin samun gidansa mami na ɗaurawa abba agogo yayin da yake ta bin fuskanta da kallo sosai zaka gano ramar da yi abba ya sa hannu ya dago fuskanta ya ce mariya look, look up please kasa ɗago idan ta yi ta kalli abba ya daɗa tallafa fuskanta sai hawaye ya gaina saukowa sirara akan fuskan nata rungume ta tsamiye cikin jikin sai ya shiga lallashinta suna a haka su mitenokin da sauri mami ta saita kanta gami da ba ta izinin shigowa gaishe da iyayen nata ta yi kafin ta ce abba somebody is waiting for you downstairs abba ya ce wane ne i don't know him abba ya ce daidai ya zo ne daga lagos daga abba har mami sai da suka sha jinin jikinsu abba ya gyada kai ya ce ki shigo da shi falo to abba ta faɗa sanda ta dubi mami ta ce mami na na wuce school mami ta ce allah ba da sa'a daya kallon sumi haisar yake tafiya ta masa kama da wata bot ya ma rasa aina ya santa haka dai har ta fice haisar na kallonta na son tuno yanda ya san ma ɗin. din alhaji please dan Allah ku taimaka na san idan kuka yi wa haidar magana hiwil corporate dan Allah dan Allah kar ku bari ya a yanke masa hukuncin da babu laifinsa a ciki don Allah. Abba ya gyara murya ya ce Yonman, da ka tashi ka tafi da ya fi maka sauƙi. Ta yaya za mu kare mutumin da ya amsa laifinsa da kanshi da kanshi? Alhaji a duba lamarin nan don Allah. Abba ya miƙe yana duba agogon hannunsa ya ce ina da abun yi idan kai ba za ka ba ka da abun yi. Idan ba za ka damu ba ni zan fita. Har sare dubi mami ya ce Hajiya please say something. Mami ta ɗan kalli mijin nata ta ga babu alaman wasa a tare da shi. Har Abba ya kai kofa Haisar ya ce okay fine. a ƙara minti biyu don Allah abin da zan faɗa yanzu is very important Haidar bai aikata laifin da kuke tunanin yayi ba da ganganci he was trying to save a life shi yasa ya aikata haka I was the guilty one laifina ne ni na ce masa idan bai bari na fita da Hanifa ba ba zan ba sa map din ba kuskurensa ɗaya da bai faɗa min Hanifa matarsa ba ce amma wallahi believe me ko da a can I have no bad intention for her cikin rashin gane ina isa din ya dosa Abba ya juya yana masa mugun kallo mami is confused gaba ɗaya kallon Aisha suke kafin Abba ya ce spell it out yi min bayani yi min bayani me kake cewa ban fahimce ka ba nan haisar ya kwashe komai ya faɗa musu wani sabon tashin hankali ne ya ziyarci Abba da mami kenan Hanifa bata faɗa musu gaskiyar abin da ya faru ba lallai Haidar bai gama bai ma ga komai a rayuwa ba a fusace abu ya miƙe ni fusashin inna hanifa na zaune kan dadduma da idar da sallan walha kenan kawai ta kalli abba bai ce da ita kala ba ya riko hannunta suka nufo waje inna da ta ga haka dan ba ta taba ganin hakan ba nan ta shiga bin bayan su tana tambayin sa ko lafiya hanifukan ta ma rasa cewa sai bin abban da kallo kawai take yana daga fuskan sa babu alaman walwala ga kirjinta da yake faman lugude abba bai tsaya ko ina ba sai cikin falonsa haisar ya shiga nuna mata yana tambayin ta kin san wannan ai kan abba ya gama rufe baki kan abba ma ya gama rufe baki ta shiga buya a bayan abba tana faɗin it was him abba it was him shine abba shine mutumin da ya raba ni da mijina farin ciki rayuwata ta ɗaya kar dai aisar ya faɗi abin da haidar ya mata nan ta shiga faɗin abba kar ku yadda da abin da yake faɗa ƙarya ya shirya muku tsawon da abban ya daka mata sa ta natsuwa ta shiga taitayinta ta shige bayan mami da gudu tana masa tana hawaye inna dai sai kallon kallo kawai take yi ta kalli wannan ta kalli wancan abu ya dubi haisar ya ce mai mita abin da ka faɗi yanzu nan na ji haisar bai canza komai ya faɗa sannan ya ce amma wallahi ban yi niyyar cutar da ita ba ko da can ma kuma wallahi haidar bai yi haka da wata mummunan nufi ba don allah ku yafe masa wallahi hanifa ni ki yafe min don allah ku tausaya wa haidar ko don halin da yake ciki na tabbata haƙƙin ku shine ke bibiyar haidar banda kuka babu abin da hanifa ke inna kuwa sai rabka salati take ma mai kam kwantar da hanifa ta kan cinyarta tana rarrashin ta cikin tsantsan ɓaci rai abu ya ce tashi ka fice min a gida you quat, get out before I lost control. Jiki a sanya ya miki miƙe Hanifa ta sauko ƙasa ta kama ƙafar Abba tana faɗin Abba don Allah ka ceci rayuwata ka amince min na je na ga ya haidar don Allah Abba kar ka bari su raba ni da shi. Please Abba kuka mai tsumare ya kuma kubce mata fitan da Abba bai yi ba kenan ya juya ya haye samansa. a sittin hanifa ta miƙe tafi bayan haisar har ya fice haraban gida ta kwala masa kira juyowa ya ga tana ta faman kuka sharshar cikin kukan take faɗin ka faɗa min wani hali ya da ke ciki ka faɗa min please haisar sosai ya sai tausaya mata girgiza kai yayi kafin ya ce ki kwantar da hankalin ki Hanifa everything is gonna be alright insha Allah ni na sani wani ne ya kulla wannan shirin wa Haidar amma insha Allah he, he won't get away with it whoever he is Hanifa ta share hawan idan ta ce yaushe ne shari'an Aisar yaushe ne shari'an Haisar ya ce saura wata ɗaya da sati uku kuma idan har haidar bai ba da haɗin kai ya bari aka ɗauka masa lauya ba komai na iya faruwa idan ya kuma amsa laifin a gaban alkali there is nothing we can do toshe bakinta ta yi sanda wani sabon kukan ya kubce mata sosai ta bawa yasa tausayi ya ce ni zan wuce amma insha Allah ba zan taɓa gajiyawa ba wajen ganin haidar ya zama free daga haka haisar ibn ya fice daga gidan hanifa kam dirshan ta zauna a wajen ta ci gaba da rusa kuka tamkar allah ne ya aiko ta tun daga wannan rana kullum tana rubuta sauran kwanakin da suka rage a shiga kotu hankalinta kullum ƙara tashi yake gaba ɗaya sun dukufa wajen addu'a nema ma haisar in haidar sassauci yau ta kama saura sati uku cif a shiga kotu idan ka gani fa zaka za ka zata ita ce za a yanke mata hukuncin kisa tana zaune tana kallon hotonsa sumi ta turo kofa ta shigo dawowanta kenan daga exams ta tarar da hani na aikin abu ɗaya wato kuka ajiye jakanta ta yi bisa hannun kujera ta ƙara so gami da dafa ta soma faɗin ki haƙuri hanifa duk tsanani na tare da sauƙi allah zai kawo mana ɗauki hanifa ta ɗago idanunta da suka jike da hawaye ta soma faɗin why sumi why why all this ina son shi to me with all my heart and all my soul wallahi ina son ya haidar ba zan iya jure rashin sa kuka mai karfi ne kubce mata rungume su ta yi suka shiga rera kukansu a tare together we will go through this whole uh, this whole tragedy I'm here for you sister Sumi ta faɗi aka cikin kuka. Ina ce ta shigo tana gansu ta gansu rungume juna suna ta kuka sosai ta tausaya ma halin da suke ciki. Raiba ce ta miƙe ta nufi sashen Abba yana zaune a falo yana kallon BBC World. inna ta shigo da sallama fuskanta babu walwala abba na gaishe da ta yi banza da shi ta suma faɗin ina ce ni na sa aliyu aure ne fa to wallahi babu abin da zai raba su akan me zaka dage sai an raba su yara suna son junansu su idan kai baka san su baka san idan kai baka son shi saboda kana da wasu 'ya'yan mu muna son shi idan kai ba za ka je ka duba shi ba mu za mu je zan ɗauki anifan mu tafi tun da baka son farin cikin mu kuka kubcewa inna ta ci gaba da faɗin wallahi za mu je mu duba zaki ko kana so ko ba ka so kuma shi yayi laifin mu muna son shi dan don hannunka ba zai ruɓe ka yanke ka inna dan Allah ki daina kuka ki saurari kana ji na idan ba ba ba baki kake so na maka ba ka tun wuri ma ka sauya mana ka saya mana tikin jirgi ni da hanifan mu je mu ga zaki cikin ina inna take faɗan maganganu. abu cikin kaskar kaskar ya ma ake faɗa? Ƙasƙantar da murya. Ya ce in naki haƙuri zan sayo mana muku yanzu. Ya ma gagara faɗan abu guda ɗaya. Idan kun je mu ma za mu zo. Don Allah ki daina kuka haka saboda ni. Sai sannan inna ta fice zuciyarta ta cike da bakin ciki da tausayin Haidar. Washe gari inna da ni fa suka daga daga Kano zuwa Legas. Mami har da leta ta bayar a kai wa Haidar sumi ta so bin su saboda exam ba bata gama ba yasa bata bi su ba suna isa already dama sun yi waya da su samir dan haka suna isa samir ya dauko su a airport tun daga isan su hanifa ta ta matsa ita sai dai a kai ta ta ga haidar mom ta yi ta famar rashin da ta ce ta bari gari ya waye tukunna don yanzu yamma ta riga ta yi lokacin bizitin ma ya wuce sosai samir da momi suka tausayawa hanifa ganin halin da take a ciki tarba mai kyau Mum ta yi wa inna da hanifa inna na ta faman godiya ma ta ce haba haba ainan gida ne da daddare amal na ta faman surutu wa hanifa sai da samir ya mata dabara ya ɗauke ta ta bar hanifa ta ɗan samu bacci mamma da inna kam a ranar sai suka jima a falo suna taɓa ɗan labarai kamar dai tun can dama ma sun san junansu karfin hali ta yi ta shirya da sassafe don kuwa kwana biyun nan daurewa kawai take kwata-kwata ma ba ta jin daɗin jikinta. Ta fi danganta hakan da damuwa da take fuskanta kwanakin nan. Ji take kamar lokacin zuwan ganinsa ba zai yi ba, ta gama shirin ta tsaf cikin bakar a baya har da ɗan makeup ta yi abun da ta jima ba ta yi ba wato kulliya. Ina ta fito daga bathroom ta tsare ta da ido ganin ta yi kyau sosai sai dai rama da kai da ke tare da ita. murmushi inna ta yi ta zauna ta soma shirinta sosai hanifa take ba ta tausayi suna karyawa a falo barisa samir ya fito rike da amal gaisawa su kai sannan ya ce zai kai amal sukul kafin ya dawo sai su wuce nan fa amal ta makalewa hanifa sai da mamma ta yi da gaske kafin ta yaƙi ta ta bi dadinta ya sauke ta a sukun a haraban prison haisar ya hange su fitowansu kenan daga wajen haidar haidar sauri ya karasa wajen su ya miƙa wa samir hannu suka yi musaba Hanifa ta ɗan saki fuska suka gaisa nan inna ma suka gaisa da Aisha don kuwa ta gane fuskansa. Hassan ne ya yi daraktin inna da Hanifa har wajen da za su jira fitowan Haidar kafin ya dawo. yadda Samir yake suka ɗan soma hira tun daga nesa ya hango ta take ji wani irin shocking na tsarkar masa fuskan da yake tsananin so ya yi tozali da shi jikinta ne ya ba ta haidar ya iso aiko tana daga kai suka yi ido hudu miƙewa ta tana kallonsa. sa sanda shi ma yake kallonta. inna da bata san wainar da ake toyawa ba sai gani ta yi hanifa ta miƙe ta so fiya nan ta hangi haidar shi ma ƙarasowa yake suna haɗuwa da juna suka rungumi junansu sosai kuka kawai hanifa ke yi yayin da hawaye sirara suka shiga bin fuskar hanifa in mm, haidar he just called it believe it wai gashi nan ga hanifa shin dama zai sake saka ta idanuwansa inna ta miƙe tana share hawayen idanta ta ƙarasa ta rungume su su duka biyu ta shiga tsakiyarsu sannan ta ƙaraso da su ta zaunar da su saman kujera dafa hannifa inna ta ta ce bari in jira ku a waje kafin ku gama ganawa ko kai kawai hannifa ta yi nodin kafin na ta fice sun jima suna rungume da juna shi da hannifa kafin ya sa hannu sai tallafo fitsinta a hankali sama furta me yasa kika zo hannifa why me yasa kika ɗago mun Ke, me yasa kika ɗago min miƙin da ke zuciyata? Sai sannan ta ɗan saita kanta da kafin ta ce, I'm sorry ya haidar laifina ne that's why you are here. Da na yadda na biyo da babu wanda zai shiga tsakanin zai shiga gidanka ya ƙulla maka shari. ya ɗaura ɗan yatsansa saman lips ɗinta kafin ya ce no honey please stop blaming yourself for what happening ko da kina can Allah ya kaddara hakan za ta faru beside na riga da na amsa laifina ni fa hannu ta sa ta toshe sa ta soma faɗin stop saying this ya haidar wallahi you are innocent you did it killing her you did not killing her somebody framing you ya haidar ya ɗago jajan idanunsa yana kallon ta sannan ya ce yi. ban kashe ta ba but no one is going to believe me na yi furucin sai na kashe ta sannan an samu gawarta a gidana sannan it was obvious kowa ya san sanuta kowa ya san mu tare when she was alive so kin ga babu wani probe da zai gwada bana da laifi hanifa this is what i deserve i don't deserve you i was not being a good husband to you, and I, treat, uh, eh, I treated you badly. Baya ga wannan, ba kya sona, dole aka miki, na zaɓi amsa laifina laifin da ba nawa ba don na faranta miki. You deserve to be happy. All I wanted from your forgiveness. Don Allah ki yafe min Hanifa, sosai take kuka fa kafin ta ɗago fuska sharshar da hawaye ta soma fadin no no ya haidar that is not going to happen dan allah ka amince a ɗaukar maka lauya before the date i beg of you please please do cooperative ya haidar don allah don't ruin your life our lives just like that please do this for me ya haidar please kallonta kawai yake yana yin mamakin yadda ma lokaci guda ta sauya jim ta furta masa kalmar so ya sa ya gane tausayinsa kawai take a matsayinsa na dan uwanta girgiza kai soma kafin ya ce is too late hanifa i already confused babu wanda zai yarda da ni girgiza kai hanifa ta ce ya haidar you still have a chance baka amsa laifinka a gaban alkali ba idan aka zo da good evidence za su nuna gaskiyanka Shi kenan you will be sent free. Please ya Haidar, please. Murmushi ya yi kamo hannayenta ya manna mata pic don already lokacin komawansa ciki yayi ya ce ni ba, I do, I do love you. Ko da ban samu chance na kasancewa da ke ba in this life, I wish za mu kasance in the next life. miƙewa yana mata murmushi har ya shige kamar wacce aka dasa a wajen haka ta zauna ta nemi kukan mata marasa sai da suwaisa suka shigo duba ta don sun ji shirin yayi yawa kuka ta sake musu tana faɗin why did he give up so early easily wayo allah wayo why ina ta rungume ta sosai suka so soma tafiya tana bata baki tana tausaya mata kai tsaye gidan su samir suka wuce har da aisar ma tana ganin hanifa haka ta riko ta tana mata sannu ta zuba mata ruwa a kwaf ta miƙa mata da ƙyar ta karɓa sai da sumbatu kawai take tana masa kuka sosai suka tausaya mata gaba ɗayan su aisar da sami suka tsaya daga wajen suna tattauna lamarin aisar ya ce i think kar mu tsaya biye wa haidar what we should do kawai dai mu yi hearing good a lawyer a very good one who can e-, easily deal with the case. Na tausaya wa rayuwarsu shi da matarsa, dukkaninsu suna tsananin son juna. We can't, we can't let the, eh, that happen. Samir ya fuzar da iska sannan ya ce, I was thinking of that too. I think I will be his lawyer. Da mamaki Aisar ke kallonsa kafin ya ce, So, don't tell me da Anthony nake tsaye. Dariya kawai Samir ya yi kafin ya ce, yanzu dole mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen shawo kansa ya yi magana. Don idan bai ba da haɗin kai ba, ba za mu iya cimma mu ba. Haisar gida kai ya ce wannan haka ne. Kai barista? I'm so so glad to hear that. You have no idea how happy I am. Ni har na ma ji mun yi winning case ɗin nan. Murmushi Samir ya ce Allah dai ya ba mu sa'a ya wuce mana gaba. Amin Aisar ya amsa suna tsaya a nan mumma ta fito a kiɗime tana kwala kira wa Samir. A sittin suka nufo mumma suka su duka biyun suna tambayin da lafiya mumma ta ce ku kawo mota please mu tafi asibiti. She just fainted. Samir yana tambayin ta wane ne? Ina ina tuni Aisar ya wuce. Suni ya Samir ya tsaya tambayin ta ina tuni Aisar ya wuce. har ya iso da mota wajen dan ya hango inna rike da Hanifa ai da sauri samir ya bude musu bayan mota suka shiga shi kuma ya shige gaba a sittin haisar ya kwashi motar suka bar gidan wani private hospital suka je nan aka karbi hanifa likita ya so soma bincike gaba ɗaya ma sun yi jugum-jugum a reception inna kam sai kuka wiwiwi take kamar mun mama kuwa sai ba ta baki take so haisar da Samir na taya ta. Likita ne ya fito ya same su bayan an yi admitting ɗinta an ɗaura mata drip. Suna ganin sa suka nufe shi gaba ɗaya suna tambayin yaya. Nan dai dakta ya ce su kwantar da hankalinsu ba wai abun tashin hankali ba ne. Inna ta ce to ta katse sa da faɗin. Kai likita, bokan turai, ka faɗa min wani hali jika ta ke ciki. Yarinya mu kawo ta a sume ka ce ba abun tashin hankali ba ne? To abun menene? dakta ya ce yi haƙuri baba jikarki na ɗauke ne da juna biyu har na tsawon watanni biyu da sati biyu haba ai bai san ina ta washe baki ba ta mamance da wani bakin ciki da suke ciki su ma samira haisar kowa farin ciki kawai kake gani a tare da shi ma ta ce za mu iya ganin ta duk tun dokta ya ce tana bacci yanzu from what i observe she is quite the depressed, eh, so za mu bar ta a nan ta ɗan kwana biyu don tana buƙatan bed rest but for now kuna iya shiga ku ganta kafin ta tashi amma please ba masu a ɗaga mata hankali har a dinga yin surutu wanda zai sa har ta farka fine ni ma kuma bana son ku tashe ni a bacci don yanzu haka bacci nake kuka zo kuna ƙoƙarin tashe na shi yasa in kuka tashe ni in kuma kuka tashe ni a bacci aiki ya gama ma da littafi na gaba don jin yadda abin zai kasance a nan za mu dakata wanda insha Allahu dai za mu kammala yau in Allah yadda. Yanzu fa za ku ƙara riƙe wayar ku sai ku ajiye ni anjima kuma sai ku sake kawo in kama muku ko? To, kurakuran da suke ciki dai sai a dinga haƙuri da su saboda yanayi na ajizanci. za mu iya cewa mu haɗa kawai a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance wannan dai dukkan mun kammala lokacin da muka ɗiwa ya cika mijin hanifa littafi na goma sha takwas dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da